yanzu muna market street watan wurin hajiya gado mosque wacce allah da ikonsa sunanta ya kai electoral commission hausa tv ta kawo ziyara a a yawa so central kenan inda ake sabon takardar jefa kuriya to jama'a ku bi mu da kallon domin ku samu sanin irin matsalolin da suke huskanta wurin. Salamu alaikum Aja. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Tare da ajiya. Gado. Gado wanda sunanta kai electoral commission kenan inda kana neman wani abu. game da shanin eh, sabon takardar jefa kuriya yanga da aka yi. Sarki Yusuf Zeba sarkin wawa road kuku mulimuli. Sunana Alhaji Kilo Muhammad. Sunana Hadi mai lakabi Amsterdam. Sunana Abdallah Kano. su ranar lahadi da aka zo nan wani matsala kuka samu gaskiya ran lahadin da aka zo nan ga matsala da muka samu yawa mashin nan bai tafiya sannan kuma nan gan nan jama'an nan na da yawa jama'an nan na da yawa mashin bai tafiya rashin tafiyan mashin ya kawo matsala da yawa domin wasu suna gwadawa sun tashi karfe bin eh, dare asuba kenan sun zo nan ga gaskiya kuwa na tashi na gansu da su aka aje tebu da su aka aje kujera gashi har yanzu bai kai kansu ba. Dai abin ya yi slow mashin ya dame mu da wasu ababai da yake unguwan kowa ya vigilant isa wasu problem a kawo wasu mutane ne ba mu encounter ba. Turon juma'a da muka zo nan ba wani dai damuwa ranar nan dai mashin da za ka kamu na dai shi da dan problem kadan yana slow don mu musu magana in kai da isi magana su kuma suka understand suka understand abin duka da za su yi tun ranar nan gaskiya na Allah ba wani masala kuma GHTV ta koma tambaya ko an samu matsala wurin yin takardar tsofaffin to ga bayanin da suka yi abin da ke akwai ne tsofaffin nan an nuna cewa kamar su ayyaje da su isi e isa gaskiya an yi kokari nan kurai kamar da yan wawan suka fadi assembly mu ya kokari wallahi ya kokari kwarai ya samu mota aka je da su gufin na aka yi musu aka yi musu gadi san su daga isi e isa wani suka sauran ga duka mu zallan ne yan samaru na da yan mujurai amma alhamdulillah abin ya je da ya kamata gaskiya abin ya yi mana cikas ga rashin tafiyan mashin nan ya dame mu sosai sosai sosai sosai amma ran farko da ran biyu to shi yasa ran uku shi ma haka na ce dai jiya kuma da muka kan crowd ya yawa bayan crowd ya yawa kuma muka magana da party ndc da mpp yi shi zo duba ya za a yi shi aka kawo muna backup insha Allah backup nan dai ya tanye mu sosai amma ina ji cikin yau ikon Allah shin ga da aka kawo wasu mashe yin abin ya fita ransu to amma yau da abin nan ya zama biyu yana gudun nan sai kowa ya fito sai kowa ya fito tsofaffin nan da kai magana kuma zo an dauke shi yanzu ya kai ranar jefa kuriya ya za a yi da su eh, eh, wasu na jin ka ba su san yadda za a yi da su haka da ne abin da yake akwai ne in an je da kai wurin ana tambaya ka inda za ka vote in ka ce gado mosque ko ka ce muzama shi a sa kodin wannan wuri saran nan za ka zo ka iske sunanka inda kage sun ka votu nan matsala na farko shine nan ga muna da yawa shi zama da kamar mashin nan bai zuwa sosai amma daga ba da muka magana she eje sosai da suke yi kuma shi suka ce yan malata ba su da iko su zo nan shi muka ce musu a malata daga nan duka guda ne shi su kuma suka understand shi aka yi abin ya kamata amma wani matsala dai gaskiya nan gade ba wani matsala komi na tafiya npp ndc muna fira muna komi lafiya lau <clears throat> kim gafa nike da godiya kwarai saboda kana shugabantan abu a yaka ana zaman zaman tare mu da npp duka da npp da mu da ndc da kowa da kowa duka wallahi kin ga muna zo ne ba masala ba komi ana fira kuma mai rukun allah abin inda muka fara shi da bismillah muka da alhamdulillah kuma mun san da iko allah haka za mu kare insha allah tun jiya mun samu ba 100 plus sakaran jiya duka amma yau almost za mu kaman 300 kenan alhamdulillah kuma matsala guda ne mu ga wasu na zuwa pentecost su yi wasu na fita gwanga su ta pentecost da annan da musulman balle ma da yawa ma anna da ke sallah pentecost wasu kuma na yi nan ga amma wasu sun taso kuma pentecost suna zuwa nan ga kowane lokaci suna yi malata suna zuwa nan nan na zuwa malata don wasu su suna sai da sai ruwa malata ne nan unguwa suke shi yasa eh, kasuwancin suna cikin malata shi yasa malata suke jefa kuri'a wasu ko suna tasowa malatan su zo nan ga wallahi wallahi sai suka ce wa basu taba ji ba muka ce a'a don me yasa ba ku taba ji ba ai mu da wasu ne asuba suke tashi su je eh, eh, sai da sai ruwansu daga malata amma kowa da zabi sonka wani sai ya jefa a wurin wani kuma sai ya zo nan ga shi yasa yanzu ka kuka mana wani sabo fata ko ina nan ana iya shiga cikin juna to da muka yi magana haka gaskiya nima da suka zo sun fahimce ni nima na karbe su a hatu tun jiya mun samu ba 100 plus sakaran jiya duka amma yau almost za mu kaman 300 kenan alhamdulillah isa da ikon allah da albarkacin manya dai ko muna tafiya daidai amma wanda zan bari zan gode ma fani assemblin ma unguwan ga abu na ce shekara duka ni ke jefa ni ke jera musu tebur in nemi tebur mutane in jefa in jera musu da kujeru da komi suna karewa ma cikin su party A da B ba wanda ya taba bani ko dala <laughs> aha suka ce a ke mu ne menene na ce muka yi shi dai wasa da dariya amma alhamdulillah alhamdulillah don na gaya musu kan su zo ma mu da kanmu mun kai ma Allah kara Allah ya sa zauna da bismillahi a tashi alhamdulillah saboda shi yanzu zaman dai ban da wasa da dariya wallahi ba wani fitina eh. muna duwa kuma zuwa saturday eh, zuwa friday an gama nan gaskiya batun da ya yi na man nan kuma abu wannan abu gaskiya ya muna kokari sosai wani tenti kujeru abinci bai cewa wanga npp ne ndc gaskiya ya muna kokari sosai insha Allah kuma an kusa karewa lafiya ina jin by friday dai mun kammala lafiya na muka saya muku da karshen shirin da muke saba kawo muku kowane lokaci ku ci gaba da kallon gh hausa television kuma ku subscribe muna ni ce taku shakira idris salamu alaikum